sunana Umar Alkali Zubin mai taimakawa gwamna ta fuskar yada labarai. To a takaice dai biyo bayan abin da ya faru a wannan asabar da ta gabata mai girma gwamnan jihar Gombe sai bayan Dan Kwambo ya amince da sassauta dokar ta ɓaci daga karfe takwas na yammaci zuwa shida na safiya. Ma'ana ana sa jama'a za su zirga su daga shida na safiya zuwa karfe takwas na yammaci kenan yasa ake fatan mutane za su ba da cikakken haɗin kai da goyon baya musamman ga jami'an tsaro masu ayyuka na musamman yan jarida da masu aikin kwana-kwana da kuma masu ayyukan kiwon lafiya da makamantansu wannan doka ba ta hau kan mai tallafawa gwamnan jihar gombe kenan a fannin jarida da bayanin sassaucin dokar hana yawo da aka kafa a jihar a ranar asabar din da ya gabata daga bisani na ji ta bakin gwambawan dangane da sassaucin da gwamnan ya yi da ta shafi walwala da kuma zamantakewarsu ga abin da suke faɗi. sunana na mutu aliyu gaskiya mun yi murna da farin ciki da samun wannan sassauci saboda mutane za su dan samu walwala sannan kuma dama ba a tanadi abinci ba za a dan fita a nemi dai abin da za a ci mun gode wa gwamna allah saka mishi da alkhairi sunana kai gama bindiga ai gaskiya mu abin da gwamna ya mana sai dai Allah saka masa da alkhairi don tsakani da Allah da mun shiga cikin wani hali ba ma zuwa ko ina muna gida 24 hours daga zuwan gwamna da ya dawo ya dage wannan doka muna murna muna farin ciki Allah saka masa da alkhairi sunana ga mutane yaro ga mutum gombe an taimaka wa waɗansu su ba a taimaka musu ba muna magana ne a kan waɗanda ya kamata a taimakawa akwai mahauta akwai masu sai da kifi akwai masu sai da abin nan karfe takwas ta yi mutum ya tattara danyen gwarin sa ya ya shigar gida ba a taimaki mahauta ba ba a taimaki masu ƙananan sana'o'i ba don mashin ka dama a yanzu karfe takwas ake shiga masu ɗan abin sayarwa ne da ɗan masu shaguna na bakin ciki su ne abin tausayi yanzu a Najeriya don duk wani tattalin arziki na talakawa gaba ɗaya ya kwanta tattalin arziki na ƙasar na yanzu masu kasa abu da zai daddare zuwa karfe goma sha ɗaya kafin sha biyu mutum ya samu abin da zai samu ya koma gidan ba. Suna Abdulwahab Haladu Jarmahina. gaskiya mun karbi wannan wannan abin da farin ciki mun yi kuma matukan farin ciki da wannan domin gaskiya doka ne da ya zo ba zata mafi akasarin iyali sun ba su tanadar da abinci ba wa iyalansu so gaskiya mun yi farin ciki da janye wannan doka Yake Maryam da Oda gaskiya kan ya daidai wannan eh, ɗan ta ɗin da aka ba dai at least ya mutum zai ɗan zazza da yawa ne da an abin da zai wanda suke kasuwa kuma su ɗan fita. An ne girma gwamna godiya duk da kullum dai a cikin godiya Sai dai har yanzu babu wani bayani a hukumance kan yawan asarar rayuka da kuma waɗanda suka raunata da dukiyoyi abin da ya fito fili shine an kona wajen ibada da cibiyoyin kula da lafiya da kuma ofisoshin 'yan sanda. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.